Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. Har yanzu dai muna kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abuja Ahmad. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfi lahashin Gumel. A ci gaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin Fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kwangila da aka amincewa kamfanin Fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 a kan kusa jimlan kuɗi sama da naira miliyan 135. Tun farko dai kamfanin Fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kwangilar sama da naira miliyan goma ga kamfanin na ƙaramar hukuma. wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata, shugaban jam'iyyar APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kuɗaɗen ne domin aikin jam'iyyar APC. Kamar yadda wannan shirya alkawarin sake tuntuɓa shugaban ƙaramar hukuma Abdullahi Kandido don ba shi damar jin ta bakinsa, mun yi. ga kuma abin da ya faɗa mana. Abin da na sani shine babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take. Dalili na na cewa ya jahilci al'amarin shine ba mu muka ba shi kwangila a ƙaramar hukumar Abuja Municipal Area Council ba. Na farko dai ita ƙaramar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan kamfani da muke ce da ta Amac Investment and Property Development Company, Amac IPDC. Kuma ita Amac IPDC tana cin gashin kanta ne. ƙarƙashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan kamfani ofis shi shine ake da shi managing director shi da ma'aikatansa sun suke gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan kamfani to saboda haka ba ni nake ba da kwangila a amak a ba wanda yake ba da kwangila a amak a shine md so tsakanin md da shi wannan bawan allah hurtansu da kuma cinikayya tsakaninsu ne ni ba na ba da aiki a mak ipdc saboda haka ban san yadda aka yi ba har suna na ya shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka ɗauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake ba da kwangila ba ta idan akwai wani abin da ya shiga tsakanin shi da md wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko a nan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci na yi aiki daga shekara dubu biyu da goma sha shida har yau din nan duk gida da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taɓa hurɗa da wani ɗan kwangila ba tun da nake wannan karamin hukuma kuma yan kwangila wanda suke yi Allah ya ba su ikon suna sauraro na yanzu nan idan akwai wanda na taɓa karɓo na ce ya bani abin da ake cewa abin bakin alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na watan azumi ya fito ya bayyana mu ya bayyana duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taba karban ko kobo kowa ba bala na ce dan kwangila ya bani kuɗi don taimaka ya samu aiki ban taba yi ba kuma Allah shine shaida kuma al'umman da nake wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kwangila da ya aiki a karamar hukuma ya san cewa ban taba karban mai ko kobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba ƙarƙashin mu da wannan kamfanin ke domin ni na kirkiro ta amma suna cin yancin kansu ne kuma suna harkokinsu tsakaninsu da yan kasuwa yawwa amma idan mutum yana da damuwa in suka buga suka buga ba samu kan al'amarin ba sukan neme mu idan na yi zama da shi ba mamaki na yi zama da don a yi gyara ko ka san kuma kamar yadda zaka kai doki ne rashi ba za ka kai da sashe sharuwa ba na yi kokari ga cewa an warware wannan damuwa idan ba samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an cire wannan md to ai akwai wani sabon md yanzu nan ya ko wannan wurin za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na imanin cewa yana nema ta kokarin gyara abubuwa da suka lalace wannan abin da na sani kenan Rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai ya sa kamfanin fahaza ta ɗaura ɗamarar shigar da ƙorafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya, ICPC. Wakilin ciki da gaskiya ya tambayi darakta a hukumar ICPC Baba Ashir, ko kamfanin fahaza ta yana da hurumin shigar da ƙorafinsa ga hukumar? Eh, kwarai da gaske, kowane ɗan Najeriya yana da 'yanci ya kawo ƙorafi wa hukumar ICPC, muddin dai ƙorafin ya shafi rashawa da cin hanci. wannan yanci ne na kowane ɗan Najeriya. Wato abinda 'yan Najeriya da yawa watakila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar ah, saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar EFCC. Amma wannan aikin hukumar ku kan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke yi. To, ai ya kamata ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'in gwamnati yana da 'yanci ya kawo kara kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. Dokar da ta kafa ICPC ta ba da dama a binciki koma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwadon korafi da aka samu daga wajen jama'a. In na ce kowa ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na ɗari uku da takwas ma'ana wato immunity kaga ba za mu binciki shugaban kasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban kasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba to amma kuma duk da haka ne dokar mu bata hana mu binciken su ba ko da suna suna mulki din za mu iya binciken su ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattare da su gurfanar da su ne kotu dai ba za mu iya ba to abin da kawai yake nan amma duk wani dan Najeriya yana da yanci ya, ya, ya, ya kawo korafi hukumar ICPC in an zalunce shi kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati. wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban karamar hukuma. A'a ba ruwan section 308 sashe na ɗari uku da takwas da shugaban karamar hukuma. Shi ba shi da irin wannan kariyar. A'a wannan immunity section na immunity bai shafi shugaban karamar hukuma ba su ma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne in aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci su ma za a iya bincikansu amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su abin da ake yi kenan yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki duk da haka ba su hmm. tsira daga binciken ba ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na na na zamfara state shekaru nawa ka sani eh, aka dauka ana binciken su ai binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba a wajen yanzu ta yaya ake shigar da kara wa hukumar ICPC dokar mu ta sashe na shida ta ba da dama wa kowane ɗan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki. Da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce sannan shi kuma sai ya sa hannu. Idan bai iya rubuta eh, signature ba wato sa hannu a rubuce ba sai ya dangwala yatsansa. Ka gane abu ne mai sauki yawa yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya idan an gano wani abu almundahana da sauransu a tso a tso a dan tsokata mana a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number wato eh, eh, lambobi guda goma sha biyu lambobin su ne kamar haka sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu zan sake maimaitawa sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu to waɗannan wannan special number za ka samu cewa digit eh, lambobi goma sha biyu ne ba kamar mtn ko glo ko airline da eh, airtel da ake samun eh, lambobi goma sha ɗaya ba a'a lambobi sha biyu ne to wannan lamba lamba sha biyu ne da na bayar idan mutum ya kira an haɗa ta da ita wannan lamba an haɗa ta da lambobi guda biyar kuma sannan kuma babu yadda za a yi duk wani ɗan Najeriya ya kira wannan namba a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba. Kwana kwana zubur komin dare komin rana za a ɗauki wannan lamba za a ɗauki wannan kira. Kaga za a yi amfani da wannan namba ɗin kuma ba za a caji mutum ko da sun kobo ba. To kaga wannan shi da ake kira toll free line. To wannan wata dama ce da ICPC ta ba bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan layin. ko kuma ya aiko mana eh, wato eh, amfani da email eh, email address din shine info at icpc.gov.ng info info din nan babu r info ne at icpc.gov.ng shine email mu sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email akwai kafofin sadarwa na yanan gizo da yawa banda shi kansa ainihin wato ainihin website ɗin kwamishin din da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu. masu raro kun dai jiya da ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin fahazata da kamfanin zuba jari na karamar hukumar amak da ke tsakiyar abuja za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru yanzu amadadin wanda ya taimaka wajen kamu wannan shiri nasiru adamele kaya nisar fila hashin da ke cewa sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri mu kasance lafiya.